assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan dulkaida hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan august shekara ta 2016 wannan shine kasan na casa'in da uku. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna sharhu masailil jahiliya na shehul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shehu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne da yake tona asirin addinin jahiliya kuma yake an karar da al'umma su kappa kappa su taka tsantsan kada shaidan ya zamar da kafansu su fada cikin wannan Kazantaccen addini kamar yadda muka sani jahiliya kamar ka ce ana ɗauko wani addini ne ɗan jabu a zo a raba ka da na asali a mai gurbin shi da wannan ɗan jabun domin makirci irin na iblis don dai tabbatar da cewa baka cika da imani ba allah ya raba mu da makircin shi yau za mu tashi ƙarƙashin almas'alatu thaniya ba'adal mi'a mas'ala ta ɗari da biyu ittihamuhum li ahlil imani fi niyyatihim wa maqasidihim yana daga cikin addinin jahiliya tuhuman masu imani na gaskiya da kuma tuhuman ninyansu na ƙwarai da kyawawan manufofinsu a lokacin da aka zo aka fara da'awar sunna a ƙasan nan 'yan bid'a sun rika tuhuman ahalus sunna a wancan lokaci da cewa ai wai suna yin addini ne domin yahudawa suna biyan su kuɗi sallan da suke yi da kiran sallan da ake yi da karatun alkur'ani da ake yi to duk wannan ƙaja murya da ƙaƙale da ake yi ana yi ne iya iyawanka to iya girman albashinka su ba su san cewa ana yin addini saboda allah ba ba san cewa ana da kyawawan manufofi domin gina addinin allah ba su tsammanin su shine yadda suke da mummunan ninya da miyagun manufofi a rayuwa da kuma addininsu ɗauka suke duk wani musulmi ma duk wani mai imani wanda ya mika wuya ga mahalicin shi kai tsaye to shi ma irin wannan imanin yake da shi irin nasu to wannan mummunan manufa da mummunan soka da mummunan kulli da waɗannan masu addinin jahiliya suka ƙudurce dangane da salahan bayi to abu ne wanda ya zama wajibi kar a samu wani daga cikin musulmi yana da irin wannan tunani ga 'yan uwanshi masu imani allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai dai mu sani duk abin da za ka yi ya zama wannan abin da kake yin shi to yana da asali daga allah kuma yana da asali daga annabi idan ya zama abin da kake yi bai da asali daga allah kuma bai da asali daga annabi duk ninyanka duk manufanka ba zai gyara shi ba an gane wannan da kyau ko duk yadda kake da tsammanin abin da za ka yi mai kyau ne idan ya zama ba umarnin allah ba umarnin annabi to an samu matsala amma in ya zama da umarnin allah da umarnin annabi to ka ci gaba duk wanda zai tuhumci ninyanka ko manufanka to wannan ya yi a banza allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ramihum atba'ar rusuli bi adamil ikhlasi waɗanda suke kan addinin jahiliya har kullum suna sokan waɗanda suke mabiya manzanni ne da cewa ba su da ikhlasi a kan abin da suke yi wa talabin duniya kuma duk abin da suke suna yi ne domin neman duniya mala ya ce fa'ajabahum bi sai allah maɗaukin sarki mai da masu martani da cewan shi ma alaika min hisabihim min shay'in kai annabi allah maɗaukin sarki bai ɗora ma bin diddiki da bin keke da keke da tsaga zukatan mutane sai ka leko cewa shin abin da suke dan allah suke koko ba dan allah ba ba wanda ya sa ka wannan aiki abin da mutum ya bayyana maka a bayyane an shi sai idan abin da yake ɓoyewa ya bayyana maka a cikin nassi ko ya bayyana maka cikin subul da baka ko cikin binciken ka gano cewa ba dan allah yake ba to a nan sai ka hukunta shi da cewa abin da ga ana yin a mafi rinjayen zato to ba addini ba ne ko ba allah yake ma ba ba a da niyya mai kyau manufan ma rubabbiya ce kuna gane wannan da kyau ku to amma in ya zama ba wannan ba ne ba abin da ya dame ka da hodar zuciyar mutane ka ce wai abin da suke yi ba su da ninyariya suke yi ba ka da wannan ba wanda ya sa ka kuma don wannan yana daga cikin karambani kuma yana daga cikin matsala wanda mutum zai sa kan shi a ciki wanda fitan shi kuma sai ya zama da wahalan gaske malai ya ce wa amsaluha akwai wasu ayoyi shigen waɗannan da suka zo suke wannan bayani a cikin alkur'ani mai girma al'imamu fauza ne ce a sharhu min a amali halil jahiliya yana daga cikin ayyuka wanda mutanen jahiliya suka kware a kan shi annahum yarmunal fuqara bi annahum ma amanu illa min ajali an ya hasilo ala she'in min matsami'id duniya su waɗannan 'yan jahiliya kullum suna sokan mumine talakawa da cewa ba komi ya sa suka je suka makalkale wa annabi ba suka yi imani da shi suke tare da shi akwai kudin da yake ba su ne akwai abin da yake samun masu ne an gane wannan da kyau ku da yawa yawan mutane ba abin da ake masu zargi ba kenan a ce ai mu ahalu sunna ana aiko mana da kudi daga amerika ba ne haka ana aiko mana da kudi daga ina daga saudiya ana aiko mana kuɗi daga ina daga kaza daga kaza a ina ke aiko mana da kuɗi yan kaji mutum na cewa ana aiko da kuɗi me yawa shi ake aiko ma ɗauka yake cin da shi ana bashi kowa ma bashi ake yi ka san ɓarawo ɗauka yake kowa ma ɓarawo ne ɗan uwan shi wannan ba daidai ba ne ba wanda yake ba ahalu sunna ko taro ahlu sunna suke kwakwalan junansu duk abin da za su yi su da kansu ana fahimtar wannan ko allah ya make mu mahala ya ce kama kala ali fir'auna li musa alaihi salam huwa wa harun Kama yadda gayyan fir'auna suka gaya ma annabi musa da haruna ne cewa wata kuna lakumul ya fil ardi yanzu ko kun zo ku yi mana wa'azi ne ku ce mu bar abin da muke a kan shi na mulki da sarauta mu koma muna bauta ma abin da kuka zo da shi wato ku koma ku zama cin da ku ne shugabannin wannan sabon addinin naku to mukami da matsayi duk zai koma kanku kenan mu kuma sai mu zama 'yan kallo kun gane kun gane shigantakin su fir'auna ku wai yanzu da fir'auna yake bauta ma yanzu an gano fir'auna ba abin bautawa ba ne to shikenan shin da yanzu a bauta ma Allah to wane ne ya zo da addinin bautan Allah ba annabi Musa da Haruna ba to wato kuna so matsayi da daraja ya koma kan ku wannan kullun tunani ne nawa Allah na kafirai tunani ne na yahudu tunani ne na waɗanda ba san Allah ba yanzu annabi Musa ya zo neman girma ne shi ya ce masa ya zo neman matsayi ne wanda ma aka ce za a bashi annabtan yana cewa aika wani an fahimta amma shi za a ce ya zo neman girma shi za ba ka iya wa mutane ba ka iya masa sam su ne suke gani ko suke jin kila kai ka kai wani matsayi a cikin tunanin mutane ko a ganin idan mutane ko a wasu garuruwa ko labarin ka ya kai ko ina mai yiwa wanda ake labarin shi din ma shi ma bai ma san ya kai nan ba ina fatan kuna gane wannan da kyau mai yiwa bai sani ba dama kaga su tunaninsu wai annabi musa ne ma yake zama babba irin wannan zargin ne suka rika yi ma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har suka rika jaraba shi da kuɗi su jaraba shi da 'yan mata a jaraba shi da mukami a jaraba shi da sarauta a jaraba shi da kaza wai su gano wai dama yana cewa su bar shirka ne domin matsayin da yake nema kenan kuna gano wannan da kyau ku shi sa idan ka ce za ka yi addini duk sai ka yi karo da waɗannan abubuwa sai dai ka yi haƙuri lokaci zai wuce allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala ƙaumu nuhin haka mutanen nuhu suka ce ma haza illa basharun mithlukum ai wannan nuhun ai mutum ne irinku yuridu an ya tafaddala alaikum kullum dai shi so yake ya zama ba wanda ya kai shi girma shine babba shine mai fada a ji duk wannan wa'azin da yake dare da rana safiya da yammaci so yake bangabankan banke kowa ya zama babu wani wanda yake sama da shi shine babba shine mai fada a ji duk wata daraja ta kare a kan shi an gane yanzu zargin waɗanda suke addini da mutanen kirki da suke zuwa da abubuwan taimaka ma jama'a da ake wannan ba jahiliya ba ne wannan jahiliya ce sau da dama mutumin da yake fafatakan ma ya samu girma in ka lura allah bai faya bashi ba in kuma an bashi girman sai kaga girman ya ƙare ya zama mai matsala kuma an gane amma mutumin da allah maɗaukin sarki ya ƙaddari girman ya zo mashi ba tare da ya je farautan nema ba kun gane girman ya fi zuwa mashi kuma girman ya zame mashi mai mutunci da daraja gare shi annabi nuhu bai nemi wani girman kowa ba cewa ya abi allah ni bawa ne na allah ka irin kirarin da annabawa suke ma kansu don ma kara ɗauka sun zo neman wani matsayi ne duk wanda ya tashi magana sai ya ce inni abdullahi ni bawa ne na allah ba wanda ya taɓa cewa ni mai mulki ne tare da allah ba wanda ya ce shi mai sarauta ne a cikin gonar Allah ba wanda ya taɓa faɗin wannan daga cikin faɗi suke cewa su bayi ne na Allah to menene na zargi abin da yake haifar da irin waɗannan zarge-zarge shine ƙazanta da datti da ke cikin zukatan waɗannan kafirai da mugun nufi da kuma abin da ke cikin ransu kenan ya sa suka kasa haƙuri sai da suka fito suka ambata an gane suna neman girma ne su to kowa ma su gani sai su ɗauka neman girma yake yi irinsu wannan ba daidai ba ne mahala ya ce an biya su waɗannan suna sukan annabawa bi annahum yuriduna sharaf war ri'asa wai annabawa suna neman ɗaukaka ne suna neman mulki da sarauta wai ba addinin allah suke yi ba wayar munal fukara al-mu'minina kuma suna sukan talakawan muminai bi annahum yuriduna al-gina wa thawrat bi ittiba'ihim ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ba komai yasa kullun za ga su Abu Huraira kaga su Mus'ab kaga su Miqdad kaga wai da sun makale ma majalisin Annabi ba wai ai suna neman dukiya ne neman ɗaukaka suke to tambaya anan shi annabi mai kuɗi ne ko jama'a annabi mai kuɗi ne su ba mu ansa <laughs> inda mai kuɗi ne irin yadda annabi sulemana ɗan dauda yake mulki yake da arziki irin wannan to da sai a ce e ba mamaki an gane ta ma ba inda ya zama mai kuɗi ne shi shi mai wa'azi ne sai kuma allah maɗaukin sarki ya sa wa'azin shi karbuwa to an rasa abin da za a soke shi a soki waɗanda suke masu bin shi an ce ma annabawa wa ma nara ba aka illa a raziluna mu ba mu ga masu bin ka sai kaskantattun cikinmu ne badiyar ra'ayi da ga wannan bai karɓa ba sai aka ce ya kore su su ba sa son su zauna majalisi ɗaya da talakawa da ga wannan bai karɓo ba sai aka ce talaka wannan da suka zo suka makalkale ma ai ba komai yasa suka makalkale ma ba akwai abin da suke nema suna neman kuɗi ne suna neman wadata ne ai kuɗi kake ba su ai kana kaza ai ba ka ke faɗi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ɗin ma za ka ji wata wanda za su faɗi a gaba ba wanda ake tsammanin yana abu da ikhlasi an gane inda ikhlasi kake yin abu ko to fas da bi ma tu umar ka ci gaba kawai ba sai kai magana ka kara kanka ba ba sai kai wasu abubuwa ba in dai dan Allah kake yi to kawai ka ci gaba shi wanda kake yi dan shi yana gani qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah madaukin sarki zai ga aikin annabi zai ga aikin salihan bayi za su gani magana ya kare amma waɗannan da ke soke-soke da soke burutsu ku rabu da su amma idan abin da suke faɗi a kanku cewa gaske ne kai ka san gaske ne to kawai ka rufa ma kanka asiri ka bari an gano wannan da kyau ko in ba haka ba zai zama a ranar lahira ka fada cikin fallasa wanda duk wani wanda yake tare da kai a duniya darewa zai baka waje an fahimta duk abin da za ka bata anan za ka bata abin da za ka gyara a nan za ka gyara shi ya sa mu shiga taitayin mu allah maɗaukin sarki ya taimake mu fallahu jalla wa ala qala allah maɗaukin sarki cewa yake wala taqrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha allah ya ce kakka kuskura ka kore waɗannan da suke ambaton ubangijinsu safiya da marece kuma suna yi ne don neman yardan Allah yanzu Allah ne yake shaidan sahabban annabi duk mutumin da ya soki sahabban annabi ya bata ya baras yanzu shaidan shi za mu ɗauka ko shaidan Allah kun gano wannan yanzu wannan ayin ta sauka ne da shaidi sahabban manzan Allah yanzu aikina da aikinka fata muke Allah ya karɓa don shi muke yi an gano wannan da kyau ko amma su sabon sun yi suna fatan allah ya karba ba su mutu ba sai allah ya saukar cewa aikin da suke yi din nan yuriduna wajha suna yi ne dan neman yardan allah kuma allah yana nan ba su mutu ba ya saukar da cewa wa ma baddalu ta bidila ba su canza ba wanda ya ce sun canza sai mu ce kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo mana da hujjoji ku zo mana da dalilai ku zo mana da littattafai daga Allah wanda ya ce su nan sun canza Allah ya ce ba su canza ba kare ma zance baki daya Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa sune mu'mine na gaskiya duk wani mumini in bai bi su ba ba zai taba zama mumini na gaskiya ba an gane wannan da kyau ko sabon manzan Allah Allah ya kara masu daraja mala ce fa haza raddun alaihim bi qaulihim fil mu'minina wannan martani ne Allah madaukin sarki yake maidawa ga waɗanda suke faɗin maganganun banza ga muminai cewa innahum yuriduna duniya wai muminai duk abin da suke yi suna yi ne don neman duniya wallahu azza wa jalla ya kolo shi kuma Allah yana cewa yuriduna wajiha suna yi ne don shi fa asbata lahum al-ikhlas sai Allah ya tabbatar ma muminai da ikhlasi to kun ga wannan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas azamun nan ku za a yi wannan za a yi a level ɗinka na aikinka da level ɗinka na imaninka da level ɗinka na kwazanka sai an samu wasu suna nan suna faɗin maganganu iri-iri a kanka don ka san wannan ko ko damuwa ba za ka yi ba sai ka ɗauki ladabi da tarbiyyan alkur'ani da ya ce fas da ma tu umar wa a'rid anil jahilin su masu wauta jahilai ba abin da za su iya in ba wannan soki burutsun ba in ka ce sai ka tanka musu ba inda za ka za ka wajen aiki ne ko za ka aji ko za ka kasuwa duk karen da ya maka haushi a hanya sai ka ɗauki dutse ka kore shi to ko ba za ka ba in ko ka je ko za ka latti an gane amma duk wanda ya yi yunkuro kawai sai ka rabu da shi duk wanda ya yi yunkuro kawai sai kyale shi kai dai kana da hadafi ko kana da target to ka nufi wannan target din kawai allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malam ya ce almasa'il athalitha والرابعة والخامسة wasadisa wasabi'a wasamina ba'adal mi'a matsala na ɗari da takwas da matsala na ɗari da uku ɗari da hudu ɗari da biyar ɗari da shida ɗari da bakwai ɗari da takwas malam ya markaɗe su ne a nan an gano wani da ku eh a nemo inda yake jama mun gano wannan da kyau ko wannan matsaloli mala ya dunkule mana su waje daya ya ce alkufur bil mala'ika yana daga cikin addinin jahiliya shine cewa mala'ikun allah alkufur bil rusul kafircewa manzannin allah alkufur bil kutub kafirce ma littattafan allah ku duba nan ba malin sai ce al'iradu amma ja anilla da kuma bijire ma abin da ya zo daga allah sai alkufur biliyomil akhir da kafirce ma imani da ranar lahira sai a takzibu illa da kuma kafirce ma haduwa da allah ba su ne matsaloli guda nawa guda shida ba eh a takzibu illa da karyata haduwa da allah me muka ce allah ya sa mu dace malai ce a sharhu kullu hadhihi yace kufurhum bi usulul iman yana daga cikin addinin jahiliya ce ma rukun asalin imani me asalin imani ba waɗannan ba al-imanu billahi al-imanu bir rusul wal mala'ika wal kutub wal yawmil akhir sai me sai allika ina ba ta mun gano ne da kyau waɗannan ba su ne al iman ba to waɗanda suke kan addinin jahiliya sun kafirce mu wannan za ga kawai abin da yake a rayuwarsu na duniya kawai suka tunkara suke yi addinin ma suna yin shi ne kawai idan harka ta duniya za ta biya in ba ka ba abin da ya dame su kawai Allah shi kyauta malam fauzan ya ce a sharhu kullu Hadin masail min umuril jahiliya yace duk waɗannan matsaloli suna daga cikin al'amuran jahiliya fahum la yu'minuna bil kutub su ba su yadda da littattafan Allah ba duka duka littattafan Allah ba ruwansu da shi in ga irin tsiyan da yahudawa da nasara suke yi dangane da littattafan Allah wannan na nuna maka ba su imani da littattafan ba ne domin abin da suka dama suke na rayuwa in gaga sun ɗauki littafin Allah ya zame masa abin hukunci ko wani ra'ayinsu ne daidai da shi in ba haka ba za su ɗauka su aiki da shi ba sam kawai rayuwar suke ne da kullum ba su da littafin Allah ba to akwai daga cikin musulmi ma abin da suke yi kenan in ga mutum ya ɗauko alkur'ani to ya shiga matsala ne an gane mai yiwa za a yi jarabawa ne to zai sauke don ya roƙi allah iyakan yadda ya imani da littafin allah kenan wani kuma yadda ya imani da littafin allah shine zai mai gilashi ya adana shi a ɗaki ba ruwan shi da karanta shi wani kuma zai sa a rubuta mai shi da ruwan zinare ya liƙa a ɗaki ko a ɗaki ko a masallaci iyakan yadda ya imani da shi kenan wani in ka ya tuna littafin allah to za a yi mai yasin ne kila wani abu nashi an ɗauke ko ya ɓata to zai tuna da alaran mai ci a ji a ja mai yasin to nan ya tuna littafin allah an gano wani da ku ba abin da ya dame su to wani yana daga cikin irat an qur'ani da kuma ƙaurace ma alƙur'anin da kuma rashin imani da shi yana daga cin imani da alkur'ani bayan ka da littafi ne daga allah to sai ka riga karanta shi ka koyi karantawa sannan abin da ka iya ka karantar sannan ka yi aiki da abin da ke cikin shi sannan ka ba littafin allan kariya daga makircin makirai daga raddin 'yan ta'adda daga dukkanin ɓannan maɓannata dole sai kai ma qur'ani wannan aikin sannan ka yi imani da shi amma ka haji alkur'ani ba abin da ya dame ka da shi ma ana karanta shi ka ce ka ya ishe ka to kaga akwai matsala kenan allah shi kyauta in gaji kana da wannan a ranka to lalle ka fara shiga addinin jahiliya wala yu'minuna bir rusul su waɗannan masu bin addinin jahiliya ba sa imani da manzanni sau da dama ma raina su suke yi sai ji mutum ya ce abu kaza na shi ya fi annabawa kaza ya fi annabawa ne duk wannan rashin imani da manzanni ne da rashin ganin darajarsu da kuma rashin ganin kimansu sai ka ji suna cewa ai sun gano manzanni da suka cewa a bi allah a bar kaza kawai suna wannan ne don su hana mutane holewa su hana mutane jin daɗin rayuwar duniyarsu donar rashin imani da manzanni ne domin duk wanda bai imani da su ba ba zai kimanta su ba allah ya kyauta wala ya nuna bil mala'ika sannan ba sa imani da mala'ikun allah za ji suna cewa mala'ika jibrilu maƙiyinsu ne shi ke saukar da azaba shi yasa allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatahu wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin duk mutumin da yake kin Allah yake kin manzannin Allah yake kin mala'iku da jibrila da mikala to wannan Allah ma maƙiyin shi ne yanda suke yake kin waɗannan Allah ma yana kin shi ka gama yadda zai nasara a rayuwa babu allah maɗaukin sarki ya kiyaye wala yu'minuna bil yawmil akhir sannan ba sa imani da ranar lahira ganin suke duniyar nan ita kenan in ta ci ta cinye baka ci komi ba to kayi asara za ga suna fafutukan neman duniya kadai amma lahira ba abin da ya dame su za su yi kokarin tara abin duniya a yau su adana su aje su taskace amma ba sa taskace irin wannan abin da za su nema su samu a ranar lahira kaga akwai matsala jama'a kun gano wannan mu yin kokari mu yin himma a bisa level ɗin abin da muka samu na ɗan abin da bai ta kara karya ba na abin duniya wallahi mu nemi lahira da shi wabta gifi ma a ta kalla daral akhirah yana daga abin da ke ƙara ma ƙarfi da gamsuwa da yadda da cewa ka yi imani da lahira shine ka riƙa yin abin da za ka cin moriyan shi bayan ka mutu da dukiyarka da iliminka da aikinka na gabbai da duk abin da za ka yi ka yi abin da za ka ci moriyar shi a lahira don wannan yana ƙara ƙarfin imani da cewa ka yadda akwai ranar lahira ran da za ka mori wannan abin in ba da haka ba ya kana da kuɗinka za ka shuka kuɗinka masu tsada masu yawa wanda kana bukatar su iyalanka suna da bukata iyayenka suna da bukata ka ce ka aje ma addinin allah wannan tsaban imani da lahira kenan jama'a kuna gane wannan da kyau ku amma daga lokacin da kuke jani'in jaka tsakanin kai da abin da ka mallaka na duniya shaɗan na ce maka kul zuciyanka mai imani tana ce maka yi shaɗan na ce maka kul to a lokacin za a gane level za a gane geji za a gane skelin wanne ne ya farin jayi imanin ko ko rashin shi da mutanen jahiliya har kullum su ba su yadda da wani al'amarin lahira ba har ma suna cewa ne inna zunnu illa zanna wa ma na hannu bi mustaqinin su tsammani suke yi na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar Allah madaukin sarki ya kiyaye wala yu'minuna bilika illa ba sa yin imani da cewa wai za a haɗu da Allah watan wata rana bayan rayuwar wannan ta duniya ta zo ƙarshe su ba su imani da wannan ba li'anna hazihi min umuril gaibe saboda waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna daga cikin al'amura ne na gaibe wanda su idansu bai yi tozali da wannan abu ba cin da ba su gani ba to ganin suke kawai duk waɗannan abubuwa shiririta ne ba su yadda da shi ba in ana son su imani sai su su gan shi in ba su gani ba su yadda ba suka ce ya musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahara ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga allah ƙiri da muzu mu gan shi ji yahudu tuba babu mun gano wannan da kyau ko kafiran maka sun gaya ma annabi irin wannan suka ce ya zo da mala'ikatun kubula ya zo da zugan mala'iku ko kuma a sauko mashi da sullama ya taka ya je ya zo da littafi ya kawo masa su karanta suka ce kai wannan ma kai ba za mu yadda ba ba za mu imani ba shi yasa wai dan kai ma wani wani abu ya imani dan wannan kama kara duk wanda zai imani ya imani don girman Allah kadai ya imani saboda ya ji hujjoji da dalilai kadai amma wani abu wai aima wani abun duniya ko abin da ran shi yake so wai wannan ya sa ya imani kama kara duk wanda zai bi Allah ya bi Allah kawai don ya gamsu da dalilai don ya gamsu Allah ya cancanta a bi shi amma wai sai an ma kaza ko sai an baka wani matsayi ko sai an wani girmama ka ko sai an yi wani kaza zai sa ka ba Allah ka makaro ko ka bi an maka wannan abin ko iyakan abin da zaka samu ya kare a nan Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai mala yake cewa falizalika kafaru bil mala'ika wannan yasa suka kafirce ma mala'iku wal kutub da littattafan Allah war rusul da mala'ikuwa da manzannin Allah wal yawmil akhiri da kuma ranar lahira don waɗannan abun ba su taɓa ganin su ba amma an ga ce kun yi imani da ranar samun yancin kai za su ce eh don sun taɓa gani an gane kun taɓa kun yi imani da limamin ku za su ce eh don sun taɓa ganin shi amma imani da Allah fa a manzo Allah fa a kaza fa sai a ce mai ka taba ganin shi ne kai Allah daga duniya sai Kaduna ba mu waje mu ɗibi shagali in ba ka yi yau ba gobe ina za ka gani ina ta mun gano wannan da kyau irin wannan ne fa waɗannan maguzawan 'yan jahiliya jahiliyansu ya kai su suna ƙoƙarin magana kan allah da abin da ba su sani ba har ma suna ƙoƙarin mai da abin ya zama salon maganin mutane don su raba su da imaninsu sai a ce wani kafa kai batan ɓakatantan wai menene batan bakatantan shine mutuwan almuru wani shigantaka ne wai kai ka mata da almuru tuwon gidanku bai sauka ba kuma ka je lahira sun cinye kaga ba nan ba can an fahimci wannan da kyau ku kawai dai kawai ka tsada ka ci anan kawai in can ma ba da samu babba uhu ka da ci a duniya kaga wannan alama ne na rashin mai yadda da can amma ba wai ina sukan karin maganan ba ne don su masu karin magana suna magana ne akan harkan duniya amma misalin da suka kawo to shine misali yake yana da illa kuma magana ne wanda bai kamata musulmi ya ɗauka ya rika yin ta ba ma za ka yi na gaya batan bakatantan ka fita daga jam'iyyar ku ka shiga wata kai nan baka samu takara ba ka je can kuma basu baka ba kaga batan bakatantan kenan amma mutuwan almuru wannan a ƙarshen da kayi mutuwan almuru kuma kai ɗan firdausi ne kaga ko adda asalin girki a ai tukunyan ma daga gidanku aka da hota saboda annabi ya ce fi hatu fajjaru an harul janna daga firdaus ne duk wani kayan lagwada na aljanna yake gangarowa allah ka sa muna da rabo a can annabi ya ce duk wanda zai roƙi aljanna to ita zai roƙa allah ka ba mu firdaus walihaza أثنى الله على الذين na بالغيب da wannan ne allah madaukin sarki ya yabi waɗannan da ke imani da gaibi fi awwalil qur'an a farko farkon alqur'ani faƙala allah ya ce shi alkur'anin nan hudan lil muttaqina shirya ne ga bayi masu takawa suwaye sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yadda da abin da ba su gani ba allah ya ba su labari da annabin shi amma suka yi imani gaskiya ne suka bi to allah yana jinjina imaninsu da cewa su ne shiryayyu kuma su ne muttaƙai wayo ƙimuna salata kuma su ke tsaye da sallah domin tsammanin abin da za su samu a lahira mara wa fi razaqnahum ka ji abin da na gaya muku ɗazu mala ya ce wa yadkhulu fi zalika al-imanu billah wannan ana shigar da imani da allah cikin shi wal imanu bil mala'ika da kuma imani da mala'iku wal kutub da littattafan allah wal wahayu da wahayin da allah yake saukarwa wal imanu bil yawmil akhiri da imani da ranar ƙarshe kullu zalika yadkhulu fil imani bil gaibe duk wannan yana shiga cikin imani da gaibe. ka taɓa ganin allah ne kai imani da shi ka taba ganin mala'iku ne kai imanin akwai su ka taba ganin sauran littattafan Allah ne sanda aka saukar da su kai da kake bi ka taba halattar sanda aka yi manzan Allah wahayi ne ranar lahira akwai wanda ya taba zuwa gaya maka yadda take ne amma ka yadda ka yadda da sirati ka yadda da mizani ka yadda da raba littattafai ka yadda da aljanna ka yadda da wuta saboda Allah ya baka labarin akwai an gano wannan wannan yana daga cikin imani da me da gaibi mala ya ce wal jahiliya la yu'minuna bil bilgaibi su waɗannan gayyan tsiya 'yan jahiliya ba su imani da gaibi ba falidhalika yakfuruna bi hadhihi umur wannan yasa suke kafirce ma waɗannan al'amara wa yakfuruna bi liqa'illahi yawmil qiyama kuma suke kafirce ma haɗuwa da Allah madaukin sarki a ranar tashin alkiyama cewa maganan imani da Allah maganan waya ko na haɗuwa da Allah ranar kiyama duk wannan ba daidai bane kawai ƙoƙari ake a yaudar mutane a cuce su a hana su yin aikin da za su amfana a nan gidan duniya kai ka mimmike kafa ka libi shagali haka suke yi sai ga mutum kiri da muzu ya ƙi bin Allah saba ma Allah yake laila nahar ya bi Allah dan ya amfana a ranar lahira ba zai yi ba saboda yana ganin kiyaman nan ba gaskiya ba ne in ya mutu ya yi asara ne allah ya kiyaye wannan aƙida wannan ɗabi'a na kafirai ne su ne wanda allah maɗaukin sarki ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya su duniya kaɗai suka sani allah ya taimake mu ma'ala ya ce almas'alatu tasi'a ba'adal mi'a mas'ala ta ɗari da tara takzibuhum li ba'd ma ukhbirat bihi rusul ya daga cikin addinin jahiliya karyata wasu abubuwan da manzanni suka zo suka ambata suka faɗa cewa allah ya ce ko kaza zai zo zai faru ko wani abin da ya faru kafin saukan alkur'ani ga yadda yake to so sai zo sai su karyata wannan su nuna cewa ba daidai ba ne ba tare da kuma suna da ilimi tabbatacce saukakke daga wa daga shi allah ba allah madaukin sarki ya kiyaye malam ya ce a takzibu bi ba'adu ma akhbarat bihi rusul an yawmil akhir yana daga cikin ɗabi'an addinin jahiliya shine ƙaryata wani ɓangare na abin da manzanni suka ba da labari cewa zai faru a ranar tashin alkiyama kama fi ƙaunihi kamar yadda ya zo a cikin faɗin allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce ula'ika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi sune waɗanda suke ƙaryata ayoyin ubangijinsu da kuma haɗuwa da shi Allah ubangijin duk abin da ya zo na alkur'ani suna ƙaryatawa haɗuwa da Allah a ranar gobe kiyama cewa akwai kaza da kaza ba yadda da wannan ba sun ƙaryata to waɗannan ɗabi'an kafirai ne wa minha daga cikin aƙidansu da kuma ɗabi'ansu na wannan addini nasu na jahiliya a takdibu bi ƙaulihi maliki yaumiddin sun ƙaryata maganan allah da ya ce allah shine mamallakin ranar tashin alƙiyama yana daga cikin salon ƙaryatawan sai ka ji an ce wane e ranar ƙiyama zai zo da wani mimbari na haske ya zauna yana ba da hannu yana kai mutane aljanna yana rabon aljanna wannan karyata cewa allah shi kaɗai ne yake da mallakar ranar kiyama na gaya muku wane da wane su ma suna me suna da mallaka irin na allah ko ma sama da na allah a ce wani zai zo da aljihu ya ɗura mutane a ciki ya ɗibe su ya je ya sauke sa aljanna wannan ma menene salo ne daga cikin salale na ne na ƙaryata mallakan allah garantashin tashin alkiyama akwai wanda yake cewa laisa min auliya ya kullihimu yusakkinu sahabuhu a aliya jannatin eh bigeri hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kulli jarimatin yake cewa wai babu wanda zai shigar da mutanen shi mabiyan shi waɗanda suka yarda da shi kololuwan aljanna ba hisabi ba hukuba duk gaban da suka yi ya ce in ba shi goni na gwanaye ba an gano wannan da kyau ko yanzu a ranar kiyama ne za a ma Allah wannan eh wani ya ce nashi zai zama menene zai zama ya sunan shi yellow fever ne kawai yana bada hannu ne kawai ana ta shigewa aljanna ta kenan maliki yau mai dini wannan suna me suna karyata wannan addinin jahiliya ne a ranar kiyama annabawa da manzanni kowa me yake yi nafsi nafsi nafsi kowa ta kan shi yake yi za ji annabawa suna cewa allahumma sallim allahumma sallim allah ba yabo ba fallasa allah ka ɗaga mana ƙafa allah ka kawo mana agaji annabawa da manzanni ma kenan balantana ni balantana kai allah madaukin sarki ya shiryar da mu wa har ila yau suna ƙaryata maganan allah da yake cewa labai bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a a ranar kiyama babu ciniki wani zai ce a ah, na cuce ka ka ce Allah ya sa to karo a ranar lahira zan biya ka da kaza an gano wani da kyau ko yana daga cikin addinin jahiliya suka ce me la'utayenna malan wa walada ba sai da lahira ba ne ganin suke yin da suke masu arziki shahararru fitattun 'yan kasuwa a lahira a duniya haka ma a lahira wala hulla kuma babu abota ganin suke a lahira ba matsala in ta rikice ka kira ni ko in ta rikice ka je wajen wani ko in ta rikice wani zai tsaya ma wala shafa'a ba wani wanda a ranar kiyama za ka je ba imani ba aiki wai ce zai cece ka amma su tsammaninsu shine duk abin da za ka yi ka yi in dai ka yadda da wani ko ka yadda da suwa ne to ran lahira ba ka da matsala jama'a kuna ji fa kwanakin baya ka rika yawo da wani magana na wani mutum a kasat wai yana cewa wai ranar kiyama duk wanda suka bi wane wai da sarka za a zo ana jan sa ɗaure sai an kai su ina sai an kai su aljanna dan Allah nan ba hauka a ciki a lahira suwa ne ne Allah ya ce za a ɗaure da sarka suwa ne za a ce musu huzuhu fa gullu summal jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku suwa za a yi ma wannan amma ya ce wai za a zo da mabiyan wana da sarka to in aka ɗauko mafhumin wannan magana nashi yana sai ce mabiyan wana yan menene yan wuta ne ba muka faɗi ba shahada a me a wuyan shi domin suyan aljanna raka su zai ana masa kirari wasiƙan ladina taƙau ilal jannati zumara haka za a raka su ana musu kirari ana musu jinjina suna zuwa za su tarar da aljanna a buɗe dan annabi ya ce ana jiwo ƙanshinta tazaranka da zuwanta tafiya shekara dubu ake jiwo ƙanshin aljanna a buɗe take amma wa a cewa wai da sarka za a kai ka aljanna a wato mu ba ma cin wannan gayyan don duk wanda ka ganshi da sarka ko a duniya ne an zabar mai da mutunci jawa mun gano wannan da kyau ko kowa ya ganshi da sarka shi yasa duk wanda yake da sarka zaka yana dan kokarin kwabboyewa dan ba abun arziki ba shi in ga mutum ya daga sarka kila malami ne aka kama shi dan a ci mutuncin shi a tozarta shi to sai ya daga ma masoya sarka yan jarida su dauka a ga cewa jama'a kun ga zaluncin da suka yi mana ina ba mun gano wannan da kyau amma kai dan siyasa ne kila ka dan sa masa hannu inda bai kamata ba sai <laughs> sai suka saka maka sarka to an ka da hankali boyewa za ka yi an gano wannan da kyau ko ba amma an ƙarya suke maka suke maka kazafi suke maka kage suka naɗa maka sarka to sai ka ɗaga ma 'yan jarida a gani cin da kana da masoya kana da mabiya misali nelson mandela yana ɓoye sarkan da aka same ne saboda an sa sarka ne a bisa zalunci ba a bisa adalci ba ba a bisa an kama shi da wani laifi ba saboda tsaban kiyayya kawai da wariyan launin fata shi ne nan kawai da ba ga mutum wai da sarka a lahira ai ta ɓaci allah ka raba mu da sarka wa ƙauluhu da faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai fa waɗanda suka shaida gaskiya kuma suka yi aiki da gaskiyan su kaɗai ne za su yi za su tsira allah Madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce a sharhu sharhin waɗannan masayil ɗin min man yakfuru bil yawmil akhiru jumlatan daga cikin kafirai mabiya addinin jahiliya akwai waɗanda suke kafirce ma ranar tashin alkiyama baki ɗaya wa suna cewa in hiya illa hayatuna duniya ai wannan rayuwa ce mu ta duniya da za mu ci mu more ehe ba wani maganar lahira kawai rabu da mu malam kaga ustazan nan kawai kullum ku ta gaya mutane allah allah allah allah allah allah baki kuna neman ku cuci mutane ku hana jin daɗin rayuwar duniya ba faɗin haka waɗannan 'yan ƙareta lahira ne ko da ko ba karyata duka ba amma wani bangare ne daga cikin bangaren mai karyatawa ma'ana ya ce wa minhum man bil yawmil akhir daga cikin su waɗannan 'yan addinin jahiliya akwai waɗanda ke da da'awan imani da ranar lahira walakin ya ji yajhadu ba'adul umurin allati kunu fihi sai dai suna musun wasu abubuwan da za su faru a ranar lahiran nan ka ai hadal hisab wasunsu suna musun hisabi au waznul a'mal ko kuma auna ayyukan baye awil jannati awin nare wa za ga suna musun aljanna kuma suna musun wuta faminhum man yakfuru bihi jumlatan akwai wanda yake ce ma ma wannan baki ɗaya wa minhum man yakfuru bi ba'd ma yakunu fihi wasu daga cikin masu musun lahira wani bangare daga cikin ɓangarorin abin da yake faruwa a lahiran ko zai faru suke musu wasu kuma suna musu lahiran ne duka cewa kawai in ka mutu yanda zomo ya mutu ba gani na ƙara motsi ko haka kai ma ka tafi kenan saboda su ba su da abin da zai taimake su wajen ya jagorance su wajen tabbatar da wannan imani nasu allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce fallabi ya bi kaga wanda yake kafirce ma wani bangare na kiyama kallazi yakfuru bihi kulluhu kullihi daidai yake da wanda ya kafirce ma lahiran duka wanda ya sha kwalba guda na giya daidai yake da wanda ya shanye ya sha mai murfi wanda ya shanye kwalin sigari daidai yake da wanda ya zuka so ɗaya an gane wannan da kyau ko da ɗaya ne duk shigantakan iri ɗaya ce allah ya kyauta la farqa mala ce babu bambanci li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din saboda wannan yayi imani da wani bangare na littafi ne kuma ya kafirce mu wani bangare qala ta'ala shi ko Allah madaukin sarki yana cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin bana ba ku labarin waɗanda suka yi asaran ayyuka ba su ne alladina zalla sa'ayuhum fil hayati duniya su ne waɗanda suke asaran ayyukansu na ƙwarai a rayuwar duniya baki ɗaya wahum yahsabuna annahum yuhsnuna sun'a suna tsammanin abin gari suka yi ula'ika alladhina kafaru bi ayati rabbihim to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara suka kaburce ma'ayoyin ubangijinsu baki ɗaya wa liqa'ihi kuma suka kafirce mu haɗuwa da Allah fa habitat a'maluhum wannan ko ya sa ayyukansu ya ɓaci Falanu nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah madaukakin sarki ya ce ko daraja ko yar yaya ba za mu ba su ba a lahira ko yaya mun gano wannan da kyau ko kaga suna yin wani aiki na kware a duniya domin aikin ya lalace a duniya saboda me ba su imani da abin da ya zo a cikin littafi duka ba sun yi imani ne da me wani ɗan ɓangare ba su yi imani da ɗaya ɓangaren ba wannan ya sa allah ya ce a lahira ba za a auna komi nasu ba ba su da daraja ba su da ƙima ba su da martaba wuta allah zai sa su allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa minhum man bil hisab daga cikinsu akwai waɗanda suke ƙaryata hisabin lahira kama fi ƙaurihi kamar yadda ya zo cikin maganan allah da ya ce maliki yaumiddin allah shine mamallakin ranar sakamako faddini huna huwal hisab addini a nan shine hisabi wahum na bihi so suna karyata hisabe wa bil jazai anil a'mali kuma suna karyata sakamakon da za a yi mabaye na irin ayyukan da bayin suka yi a gaban allah wa qawluhu da faɗin allah madaukin sarki da ya ce ya halladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min ƙabli an ya'tiya yawmun la labai'un fihi wala shafa allah ce ya halladina amanu ya ku masu imani an fi anfiqu mara razaqnakum ku ciyar da abin da muka azarta ku min ƙabli an yi yau mun tun kafin wani yini ya zo wa hazal yawm huwa yawmuddin mun gane wannan yini shine ranan da ake ma Allah addini min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un fihi ranan da babu ciniki wala khullatun babu wani sanayya na abota wala shafa'atun babu wani wanda zai tsaya ma wal kafiruna humuz zalimuna kai in kana neman manyan azzalumai kaga kafiri ka koma hankali kwanci kaga azzalumi kafiri shine mugu kafiri shine macuci kafiri shine mara gaskiya kafiri shine asalin iskanci ma kun gano wannan da kyau ko kafiri ai duk abin da in dai Allah ya taimake kai mumini ne magana ya kare ai taimakon Allah ne ka zama mai imani amma ka zama kafiri a abubuwa ya lalace maka allah ya raba mu da kafirci Amin. ya ce iza lam yakun maka amalun salih yawmal qiyama in ya zama baka da aiki na kware a ranar lahira fa innahu la hilata laka fi dhalika al-yawm fi najati baka da dabaran da zaka yi a wannan yinin wai kai lissafin tsira fala tajidu a amalan tuba'u baka da aikin da zaka siya ka siyar fatashtariha ka ce wai ka siyar ka sai lada kama hawa insan alhawa'ij fi duniya kamar yanda dan ada yake zuwa da hajin shi ya siyar ya siyo abin da yake so ko ya je da kuɗi ya siyo abin da zai siya ba ka da kuɗin a lahira ba gani yadda ake sa mutum a kabari eh ba gani wasu arnan ma in aka sa mutum a kabari sai a sa gora a ce in wala kiri ya zo ga ta nan kaka ce mu baka kayan aiki ba in yi da kaka da ka kaka sun hutar da mutane sun tabbatar da cewa su meye kalas allah madaukin zarki ya kiyaye wala hulla fa'iza lam tajid ahadan yabi'u laka fi dunya fayumkin an yakuna laka sadiqun tadhhabu ilayhi idan ka rasa wanda zai taimake ka ka siya ko ya siya a wajenka kila kana da abokin da zaka je wajen shi ka mimma indahu ya baka abin da shi yake da shi mun gano wannan da ke ba haka bane yanzu in na rasa kuɗi ba sai in je wajen abokina gashi ba ya dan bani ko wani abokin na ko mala ali abokina kun gano wannan da ke ko sai ka je sai abokin ka sai me sai ya dauka sai ya baka ba ka ke yi ba amma kana da aboki ka je wajen abokinka yana da shi ana ka ko ba abokinka ba ne wala ba abokinka bane karya ne abokinka shine wanda yake baka ya baka ba bashi ba in kuma ya baka bashi za a samu rufin asiri tsakaninku an gano wannan da kyau ku amma abokinka bai baka ba ya ce ya baka ya baka ya maka gori a ba abokinka ba ne an gano wannan da kyau ku a ba abokinka ba ne ballantana har ya taka mataki na me na amini a wannan ba aboki ba ne bai baka bai ma ƙarya ya baka ya ma gori a wannan ba aboki ba ne shi sa khalil shi ne kalli abota irin na abubakar da na annabi annabi kawai sa hannu yake a dukiyan ya mai ya ɗibo abokinka kenan kana da 'yanci abin da abokinka ya mallaka ka yi ta sarrafi da shi kana da 'yanci abin da abokinka ya mallaka wani abokinka can ka amince mai cewa shi ma ya sarrafi da wannan abota kenan to a ranar lahira kafirai ba su da wannan walakin la yujadu khulla yawmal malkiyama ba irin wannan abota ran tashin alkiyama walai yanfa'uka ahadun walau kana sadiquka ba wanda zai amfana maka komi a lahira ko da abokinka ne walakin rubbama yashfa'u laka ahadun mai yiwa in allah ya ba wani dama zai ce tanka wa ya wasu wa ya laka kama fi duniya ya samu ya agaje ga ko ya taimake ka ko ya dama maka kamar yanda a duniya wani yake iya shiga tsakani a taimake ka mahalin cewa haza aidan <clears throat> gaira maujudin yomal kiyama a ran lahira babu wannan wala shafa'a kuma babu wani wanda zai cece ka in baka je da abin da za a cece ka ɗin ba mahala ce idza taqatta'at anka kullal wasa'il al qiyama in duk waɗannan abubuwa suka katse maka a ranar lahira wa laysa laka hila baka da wata dubara da zaka yi illa idza kana ma'aka amalun salih qaddamtahu li nafsik sai in baka da aiki na kware wanda kai tun kana duniya wa a'zamu zalika aikin da yafi kowanne girma da za ka je lahira da shi shine a tauhidu wassalamatu min shirki ka je lahira da tauhidi ba shirka ka tsira zalika kala ta'ala dalilin wannan ne Allah madaukin sarki ce wala yamliku alladhina yad'una min shufa'a wada ash-shafa'a waɗanda suke kiran wani allah a ranar lahira ba su mallaki ceto ba illa man shahida bil haƙƙi sai fa wanda ya shaida kalman gaskiya wahum ya'lamun kuma sun san allah ne gaskiya allah ne suke bi suke mabauta a bisa gaskiya babu shirka babu bida'a tauhidi ta tabbata a cikin zuciyarsu to waɗannan ne kaɗai allah zai ba ceto kuma su kaɗai za su ceto shahida bil haƙƙi ay qala la ilaha illallah fi shi shine wanda ya faɗa la ilaha illallah a duniya wa mata alaiha kuma ya mutu akan haka wala yakfi an yaqula la ilaha illallah bai isa ba dan kawai ka ce la ilaha illallah sai ya zama wahum ya alamuna sai ka san ma'anan la ilaha illallah ame a aikace an gano wannan ka san rukunanta ka san matakanta ka san ka'idojinta ka san komi nata ne za ka tsira bal labudda an yi alama ma'anaha dole sai mutum ya san ma'anar la'ila ilaha illallah wani zalika kala wahum ya alamun fala yakfi mujarradun lafzi min gairi fahimin lil ma'ana mala ce ai tsuran lafuzi furuci da baki ka lafazanta ta wannan bai isa ba dole sai ka san ma'ananta wala yakfil lafza wa ma'arfatil ma'ana dan ka furta la ilaha illallah kuma ka san ma'ananta bai isa ba bidunil amali bi muktadaha ba tare da kayi imani da abin da la ilaha illallahu take hukuntawa ba li'annal ilma ma domin ilimi wasilatun lil amali yana kai ka ne zuwa ga aiki fa'iza lamya kun ma'al ilmu amal in ya zama iliminka ba aiki falam tanfa'uka la ilaha illallah mutum ya yi batan me la ilaha illallah ba ta amfani ba ga tsaban ilimi ka bi kowa ma shehul islam misali ko ta amma ba aiki <clears throat> ya zama mai hohun ma'ahu kamar kai ne a samu takarda a auna ta daidai da naira dubu ko daidai da dala a yanka ta fita da sai mata hoto irin na dala in gaje ka bada za ta siya <laughs> za ma ka jaba kanka matsala daga an kama ka an kama wanda yake buga kudin me kudin jagu akwai matsala allah ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum